Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shirin namu ya yi duba ne akan yadda tashe-tashen hankula suka ƙici suka ƙi cinyewa a Najeriya. Muna kuma tafa da bayanin muhimman kanin labaran jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar. A shekarun baya an samu yawaitar rigingimin addini da na ƙabilanci a zangon Kataf na jihar Kaduna, ga kuma yawan rigimar ƙabilanci a jihar Taraba da Benue da wani ɓangare na jihar Nasarawa. A kudu maso kudancin Najeriya ma dai jihar Ribas ba ta tsira daga irin waɗannan tashin-tashina ba. A baya-bayan nan kuma irin waɗannan rigingimu sun kunno kai suna kuma neman su gagari kundila a jihar Filato. inda a wannan makon aka kashe wasu mutane aka kuma ƙona gidajensu a wani sashe na ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Wannan ya biyo bayan kisan da aka yi wa waɗansu matafiya a yankin. Bisa al'ada, gwamnatin jihar Filato ta kafa dokar hana fita ta sa'o'i ashirin da hudu a ƙaramar hukumar da lamarin ya faru. Sannan kuma aka ba da sanarwar kama waɗansu da ake zargin suna da hannu a wannan aika-aika. Na tattauna da abokin aikinmu a garin Jos ɗin, Ado Abubakar Musa, kan wani hali ake ciki a yanzu. To abin da ke faruwa a yau dai shi ne tun bayan ayyana wato dokan hana fita na awa ashirin da hudu kowa da kowa ya koma gida kuma jami'an tsaro suna ta sintiri wato a cikin gari domin su tabbatar da cewa wato a mutane sun bi doka. To abin da ke faruwa yanzu dai shine a ko'ina shiru ba zirga-zirgar motoci a face irin motocin da wato suke zuwa da za su wuce daga wata jiha zuwa wata jiha. Batun gawarwaki da jiya aka yi ta yawo da su a cikin jihar Filato To kenan ba gawarwakin mutane ne da aka kashe a cikin gari ba. Ba gawarwakin mutane ba ne da aka kashe a cikin gari. Su wayannan gawarwaki da kake ganin aka dinga yawo da su wato a cikin garin Jos gawarwaki ne na wato wasu daga cikin waɗanda aka kashe a nan garin Yalwan Zagam. Bayan faruwar wannan abu a daren wato talata mutanen ƙauyen wato sun ibi wasu daga cikin gawarwakin ganin cewa wasunsu an kona to amma waɗanda suka rage gawawakin shi ne aka ba aka kai a wato asibitin jiha ta wato plateau specialist hospital wato da aka yi wayannan gawawaki ko wasu matasa wato cikin fishi suka taho cewa lallai wato innan gawawaki ba za a ajiye su a dakin ajiye gawawaki ba sai dai aje a nuna ma gwamnati domin ta ga irin abubuwan da suke faruwa to a wannan lokaci dai su wayannan matasa suka ibi wannan gawawaki suka wuce da ita wato state assembly fadan yan majalisar jiha kenan suka nuna musu bacin ransu akan wato irin abubuwan da yake faruwa na kashe mutane a wannan wajen da shi wato shugaban majalisa ya fito ya yi musu magana kuma ya ba su hakuri ya nuna musu cewa eh lallai gwamnati tana kokarin wato daga cewa Allah da wani abu mai kama haka wato bai faru ba. To tun da abin ba a cikin gari ya faru ba kuma gashi an kafa dokar hana fita zan iya cewa an samu zaman lafiya mutane suna cikin natsuwarsu yanzu a cikin garin Jos. wato wannan abu ba wai a cikin gari ya faru ba to amma wato gwamnati ta fahimci cewa faruwan wannan abu a ita wannan ƙauye ya soma wato rubuta ruwan rikici wato har zuwa cikin wato cikin birnin wato Jos. In ba manta ba a jiya bayan faruwan wannan abun wato akwai titi da ta tsaga ta hanyar farar gada har zuwa Nefa wato har matasa sun fara hawa hanya wanda ya nuna ciwon to eh lallai abin. ya yi kusan ya shigo cikin gari ga baki daya da an dinga jefe-jefe ana fasa gilasai na motoci da sauransu haka to ganin ciwon wani abu fa zai iya wato kai ga inda ba a zata shi sa gwamnati ce kokarin ta wato kafa ita wannan doka ta hana fita ta awa ashirin da hudu domin in ba hakan ta yi ba abin zai iya shiga kuma idan ya shiga gari zai iya fansama wato ya tafi a wasu wajaje wanda ba za a so haka ba. Me ya jawo wannan tarzoma karo na biyu? To a gaskiya ba wanda kai tsaye zai iya gaya maka cewa ga abin da ya faru. a Dalili kuma shine a kwana-kwanan nan dai misali ko kwana ashirin da ya wuce za mu iya cewa akwai rikici da ta fara tasowa wato a tsakanin wato almomi guda biyu na wannan yankin. Wato akwai yalwan Mr. Bo akwai kuma yalwan Zagam. Shi wannan yalwan Zagam ko kuma yalwa Zagam wato kabilan Anakuta ne a wajen. Shi kuma yalwan Mr. Bo wato al'umman Hausawa ne a wannan waje. to a sati biyu da wuce sai suka fara samun damoyi akan wato wata fili da su a wato hausawan yalwan mr Bush suke wato biso to a wannan lokaci su kuma al'umma kuta suka ce lalle-lalle wannan fili wato filin su ne bai kamata a ce a ci gaba da wato wannan biso a wannan wuri ba mutane da yawa suna ganin cewa kamar hari ne na ramuwar gayya a kan mutanen da aka kashe kwanakin baya matafiyan nan ba haka abin yake ba kenan to a gaskiya a je iya wuya wato mutum ya kai tsaye ya ce wai ai ramukan gayya ne dalili kuma shine yankin da aka kashe su wa'annan fulani matafiya wato a ranar sha hudu ga watan nan da muke ciki yankin wato ya bambanta da shi yankin da yanzu aka kai shi wannan hari na jiya duk da cewa wato duka yankunan suna cikin karamar hukumar wato a Jos ta Arewa ne wato Jos North kenan. Tunda kaga a wancan yanki kusan a za mu iya cewa abu ne da ya shafi hanyar rukuba zuwa Zaria zuwa um, gada biyu. Nan kuma wata al'umma ne ko kuma wata karamar gari ne wacce ba ta ma da wato alaka da ita wancan gari ko kuma anguwa da wancan abin ya faru. An gaida Ado Abubakar Musa a Jos ɗin. To wai gwamnatin jihar ta yi wani abu sabo don ganin ba a ci gaba da rasa rayuka ba? Ga kwamishinan yada labaran jihar Filato, Dan Manjang. Eh, babban abin da ake yi shine bayan mun kafa wannan cibiya ta zaman lafiya To Peace Building Agency abin da muka yi na kwana-kwanan nan domin mu ga ba su ci gaba da faruwa ba. shine an baza jami'an tsaro na fari ma an kafa dokan ta bace domin mutane kar su masu a gari idan aka bar su haka kawai za ka ga dabun ya yi muni ya fi haka shi sa muka sa dokan hana fita na ima sha Allahu. To kaga bayan wannan mun zo kuma an baza jami'an tsaro ita gwamnatin tarayya ma ta zo ta taimaka da sojoji da 'yan sanda wato shi babban inspector general na 'yan sanda eh, na najeriya gaba daya ya zo taimaka wanda daidai gwargwado abubuwan da muka samu muka yi yan bangama suna da nasu rabo wanda aka jawo su cike duk wanda da yake da haƙƙi na tsaro hatta ma maharba duk wanda yake dai da haƙƙi na kawo zaman lafiya jihar plato mun jawo shi ciki kuma daidai gwargwado an ci ma buri yanzu yadda nake magana da kai na san kai idan ma baka jihar plato sai ka yi tambaya eh, garin an kwana lafiya jiya banda jita-jitan da ake ta yi amma an kwana lafiya jiya kuma ba abin da za mu ya cewa sai dai hamdala. Lokacin da kisan mutane talatin matafiya ya faru a jihar Filato, an ce gwamnatinku ta kama waɗanda ake zargi. To me kamar jinkiri wurin hukunta su kana ganin ba shi yake nema ya jawo wani sabon rikici ba? Ba gwamnati ko gwamna ne yake yake hukunta mutane ba. Idan gwamna ya bada da umarni, akwai waɗanda alhaki ya rataya wuyansu su je su kamo su bi su yi aiki da wannan umarni idan yan sanda misali idan suka yi kame kamar yadda an yi kame abin da ya kamata ku je sai ku je ku tambaye su sun gurfanar da mutanen nan gaban kuliya ko ba su yi ba domin wannan kuma ba haki haki bai rata a wuyan gwamna ba ne don gwamna ba shi ne kotu ba ba shi ne ɗan sanda ba ya ba da nasa umarni ya yi iya ƙoƙarin nasa wanda dokan kasa ta bashi ya yi saboda haka sai a ja tambaya kuma a yi gaba a yi bincike mu ma yan jarida ne sai mu je mu yi bincike a wannan umarnin da gwamna ya bayar ya aka yi da shi kuma ni da kai mun sani cewa dokan kasa ana kiran gwamna wai shine chief security officer a turance na jiha amma tsakani da allah ni da kai ka sani ai constitution din najeriya dokan kasar najeriya bata bashi hurumin ya ba da wani umarni ko a je a yi wani harbi ko 'yan sanda ya ba su umarni su yi amfani da shi ba idan 'yan sanda ne sai sun tafi wajen babban hamsan 'yan sanda idan sojoji ne sai sun tafi wajen babban hamsan eh, sojoji hatta ma sai an kai ta wajen shugaban kasa to kaga waɗanda suke da alhakin su duba cewa an yi adalci su ne 'yan uwanmu da suke majalisar tarayya domin wannan abu ya kai na wanda dole za a duba kundin tsarin kasar najeriya menene da menene ya kunsa in akwai gyara su ne suna da hurumin su yi wannan gyara amma kullum sai abu ya faru a ce gwamna ce gwamna an bar jaki ya koma dunkan tanki wanda kuma shi wannan gwamnan shi ne yake sai kaya ya sai motoci ya raba ma yan sanda ya sai babura ya raba musu kuɗi na wannan abu ya zo ya biya amma ba shi da yanci cewa ku yi haka abu ya tabbata shi yasa muna so da za a kawo state police domin gwamna ya sami cin gashin kansa domin idan ya yi magana a tabbatar da magana amma kawai gwamna yanzu sai dai a dinga sha ni kawai kuma da mu da ku mun san cewa hakan ne. Kwamishinan yada labaran jihar falato Dan Manjang, to Allah ya kyauta, bari mu ji wai shin ina karfin gwamna ma ya tsaya dangane da umartar jami'an tsaro a jihar jiharsa. Tunda mun ji kwamishinan yada labaran jihar ya ce gwamna ba shi da cikakken ikon umartar jami'an tsaro a jiharsa. ga barista Abubakar Usman. Eto, eh maganar gaskiya yana da ranar ya ba da umarni gaggawa a kama su, a bincike su kuma ya, sa baki cewa a, a yi fast tracking na abin da shafi binciken su. To, amma bayan an bincike su, idan an ke su an kasu kotu, abin da ya sa na 'yan sanda zai iya fast tracking, so da 'yan sanda sa bangare ne na investigative, amur da gwamnati. duk da suna ƙarƙashin jiran ne na 'yan sanda na tana dama ya zarce shi ma ya amma daga hannun 'yan sanda idan an ɗauki kotu an ɗauki shari'a an kai ta gaban alƙali an kai kotu to a nan wurin kuma wato ƙarfin shi gwamna ya riga ya ƙare domin su masana'antar shari'a wato kotuna su murhu ne masu zaman kansu bai da daman ya sa su eh, ku yi kaza ko kar ku kaza na abin da ya shi wato bangaren ita shari'a ita kotu ita take da alhaki da duba ta ga me ya dace ta yi kuma shari'a ta yi shi gwargwadon wato abin da za ta iya yin abin da shafi lokaci. Barista Abubakar Usman kenan. To galibi idan rikici irin wannan ya taso, gwamnoni kan kafa dokar hana fita sai kuma kafa kwamitin bincike. Kowane tasiri waɗannan matakai ke da shi? Na tattauna da Hajiya Gamba Hawaja, kwamishinar dindindin a hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna. Kafin nan, ga Sagir Kano Sali da Salihu Makera a bayanin mai jaridar Aminiya ta yau ke ɗauke da shi. To jama'a masu sauraro a halin yanzu muna tare da editan jaridar Aminiya. Amana Bakira barka da wannan lokaci. Barka ka To a wannan makon wacce tsaraba ce jaridar take ɗauke da ita wato babban labari. To babban labarinmu na wannan mako ya taɓo taɓarɓarewa tsaro ne wadda ta sa mutanen ƙauyuka suke sayan bindigogi don kare kansu. sai kuma labarin mu na biyu kawar da apc da pdp a zaben 2023 abu ne mai yiwuwa in ji dr naniya sai kuma Galen abba ya ce da kamar wuya yayin da hakim baba mai ce prp za ta iya sannan labarin mu na uku mai shine tuna baya tare da alhaji abbas dabo sambo ɗaya daga cikin tsohon ma'aikatan gwamnatin najeriya ko kuma gwamnatin arewa zuwa najeriya wanda wata yake shekara tamanin da shida a duniya. To a labaran kasashen waje fa? To a labaran kasashen waje mun taɓo a nuna yatsar da taliban ta fara nuna a kasashen turai game da kwashe sojojinsu daga ƙasar afghanistan sai kuma wani ma'aikacin rediyo da yake shakku samuwar corona wanda kuma a ƙarshe ta aika da shi lahira a wannan mako sai kuma rasuwar tsohon shugaban chadi hussein habre To daga kasashen waje jarida Aminiya ta haifu ce wasu labarin irin abin da ya shafi wasanni da kuma abubuwan al'ajabi. To mu leƙa fagen wasanni. To a ɓangaren wasanni akwai labarin fara wasan ƙwallon kafa na rukunin Premier na Ingila da Arsenal ta fara da kafar hagu wanda ya samu hukuntan ƙungiyar suka ba wa coach ɗin ƙungiyar nan da watan Oktoba yara ko kuma sassan matakin ɗauka. Sannan ƙungiyar a yanzu haka tana fuskantar matsalar ƙila yan wasan ta bakwai za su iya ficewa daga ƙungiyar a wannan lokaci na misali yan wasa. Shin mun taɓo kasuwar yan kwallo da kuma waɗanda suke kan ganiyar ƙoƙarin tafiya ɗin. To mu leƙa fagen abubuwan ban al'ajabi wacce tsaraba daga kaɗan za a ɗan tsakuro mana saboda masu sauraro su nemi jaridar. To a ɓangaren al'ajabi akwai wani kunkuru ne da aka samu mai kai biyu da ruwa daga teku ya koro shi waje. Sai kuma wata mai shekara ɗari da take gasar ɗaga nauyi da kuma wani da ya ji huci a ɗakinsa. a shi maciji ne bakunce shi <laughs> shi an jiro shi to Allah ya kiyaye to muna godiya malam Salo Makera to an sauraro editan jaridar Aminiya kenan Salo Makera to da fatan za a yi kokarin mallakar jaridar ta yau mm. to awal gare ka Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau, kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. To madalla, kada dai a manta muna tattaunawa ne akan yawan tashin hankali da ya addabi Najeriya. Kuma kafin mu tafi takaitaccen hutu na yi alkawarin kawo muku hirarmu da ƙwararriyar mai sharhi akan wanzar da zaman lafiya don jin me irin wannan mataki na kafa dokar hana fita da kafa kwamitin bincike da muka ce shi ne kaɗai gwamnoni ke yi kuma ba sa hukunta waɗanda aka tabbatar suna da hannu cikin tada husuma bayan jinkiri da watakila shine ke harzika waɗanda aka zalunta yin ramuwar gayya. Ga Hajiya Khadija Gamba Hawaja, kwamishinar dindindin a hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna. To, um, farko dai babu wanda yake da haƙƙin amfani da ƙarfi akan wani bisa wato hukunci sai ita hukuma wato bayan kotu ta yi aikinta na bincike da samun mm. mutum da cewa ya aikata laifi. To, to yayin da aka samu kuma wato kenan uh, gwamnati ita take da haƙƙi na kare rayuka da dukiyoyi na mutane da kuma karɓan haƙƙin mutane a hannun dukkan wani wanda ya zalunce su. To in aka yi rashin sa'a aka samu cewa wato an yi samu wato sha'ani na an zalunci wani sai ba a ɗauki hukunci a kan lokaci ba na farko to wannan yana kawo wato rikici ya ki karewa na biyu wato wani lokaci hatta su al'ummomin sai ka tarar suna kare ko kuma suna ba da kariya ga nasu wanda su ɗin sun sani da kansu cewa ya yi zalunci wanda haka takan kai kaga su al'umma ma sun fito wai suna bore ko suna zanga-zanga suna zage-zage da maganganu akan nuna cewa su nasu bai yi laifi ba to wannan duka yana daga cikin abubuwan da ke sanya wato ɗaukan mataki akan masu laifi yakan yi ah, wuya na uku duk abin da ba a yi shi a kan lokaci ba to in aka dan ba da lokaci to abin da ke faruwa mafi yawa shine sai kaga abu ya zama wato ba dai za a iya daukan wani wani kwakwaran mataki ba so saboda haka dole ne wato ya zama wayanda Allah ya dora musu haƙƙi na lura da al'amari na jama'a su zama sun cire wato duk abin da ya kamata su yi ba tare da tsoro ko kyautatawa wani ba wajen tabbatar da cewa mutum ya yi abin da ya waje ba a hukunta shi a hukunta shi to wannan shi ne kawai wato mafita ba tare da wato an saurari wasu koke-koke wanda ke fitowa wanda ke nuna wannan abun wato kamar al'ummar ma tana so a ci gaba da zalunci bai dace a ce irin wayannan abubuwa suna faruwa ba saboda haka dole ne wato gwamnati ta tashi haikan ba kuma ita kaɗai ba da dukkan wanda suke faɗi a ji a ga cewa wato an hana mutane musamman matasa ɗaukar doka a hannunsu ta ganin cewa wato ta kira na ƙabilanci ko na addini da yanzu za ka gani ana yi wanda yake hassala mutane su dinga irin wannan wato ta'annuti. To a ƙarshe hajiya akwai lokacin da aka samu rikici irin na ƙabilanci ya rikide ya zama na addini a zangon katab wadda gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwarye-kwaryen kwamiti na tuntuba akan me ya jawo wannan rigima. A hmm. ƙarshe an fitar da rahoto sai ya zama cewa waɗanda aka ce su ne da laifi an ma ɗaukaka musu masarautunsu tunda lokacin an ambaci wasu sarakuna da cewa da hannunsu a cikin wannan rigima. Sannan kamar a Benue akwai irin wannan rikice-rikice da yake yawan faruwa, akwai kuma in kin tsetara can kudu maso kudancin Najeriya su ma akwai inda rigimar kabilanci ke faruwa. Wannan kina so ki ce duka rashin ɗaukan kwakwaran mataki akan masu yin laifi da kuma rashin hukunci akan lokaci shi ke jawo ƙara faruwa irin wannan rikice-rikice? To, um, abubuwa sun faru da yawa sun yi yawa sun yi tuli. Wanda magana ta gaskiya shine yanzu kotu kanta in aka ce dukkan waɗanda suka yi irin waɗannan ta'annuci za a ebe su ma a dunguma a kotu. to sai ka ga ba wani ma kes da za a yi kenan sai a yi ta yin wannan kuma in ka dubi yanayi na shari'ar mu ma sai a yi shekaru ma ana yi wani lokaci ma har wanda yake neman kadinsa ya gaji ya bari yana daga cikin abubuwan da ke sa wato wani lokaci eh, bin kadin ma yakan zama wato wuya na biyu eh, da kai magana akan maganar eh, kaduna Ah, in ka ɗauki misali kullum daga cikin abin da ke birge ni a jihar kaduna shine ai kaga da akwai wannan ɗabi'a kamar yadda plato take wajen in abubuwa suka tashi a zo a tare hanya a kashe a raunata wanda eh, bai ji ba bai gani ba amma mataki da aka ɗauka na ba sani ba sabo ga dukkan wani wanda ya tare hanya kaga cikin ikon allah an samu wato ba ƙaramin ci gaba aka samu wajen hana irin wannan abu ba. Na biyu kuma maganar ana faɗa a can wannan guri ya ɗauka ai ga ya yi sauƙi. To wannan shine nake ganin ya kamata sauran jihohi su koya na musamman shugabanci ya zama yana tsayawa tsayin daka wato ba sani ba sabo wajen ganin cewa babu wanda ya isa ya ɗauki doka a hannunsa ya zo ya tare hanya ya dinga kashe kowa da kowa. masarautu da kake magana kamar misali da ka kawo na kaduna ko na da sauransu wato kenan abin da ni nake fahimta ba a cewa don wane da wane sun yi laifi shi kenan sai a yi hukunci ga wannan al'umma gaba ɗaya saboda laifin mutum ɗaya ko biyu a cikinta amma abin da ni nake faɗi kuma na tsaya a kai nake kira shine duk wani mutum komin girmansa komin isassa kowaye shi idan ya taka doka to shi ma doka ta bi ta kansa a yi masa abin da ya kamata yin hakan babu shakka zai dakile wa'annan abubuwa da muke fama da su na tashin hankali wato a Najeriya. To madalla da fatan hukumomi da masu ruwa da tsaki sun ji kuma za su riƙa yin abin da ya wajaba a kansu. Duka-duka abin da ya sauwaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da Ado Abubakar Musa da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka. Ku huta lafiya.